وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na Abuja cikin wannan kasa ta mutar Najeriya a yau Lahadi lahadi a yau lahadi 29 ga watan rabi'u tsari hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun sai da dari da arba'in wanda kuma yake daidai da shida ga watan daya miladiya ta dubu biyu da sha A mun a wannan masallaci domin tattauna abin da ya shafi da musulunci da rayuwar musulmi wanda kuma wannan shi ya fi komai muhimmanci a rayuwar ɗan adam ya rika damuwa da yanayin da yake ciki ko yan wasu suke ciki da kuma sanin manufa da ubangiji su bani wata ga ya halicci da adam saboda ita da sanin kuma makoma wadda babu makawa duk wani mafi sai ya koma ga wannan makoma saboda ka babu abin da ya fi wannan muhimmanci a rayuwar da adam Allah subhanahu wata'ala ya halicci wato dan adam bisa kyakkyawar halitta tabbatacciyar halitta ita ce abin da ke ce fitra kan fitra Allah ya halicci kowace halitta da yayi ta Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah asalin halitta kyakkyawar halitta mai kakkiyar halitta da Allah ya halicci dan adam da ita ko ya halicci mutane a kan ta wanda babu canji a cikin wannan halitta saboda duk wata halitta da ubangiji ya ta dan adam ubangiji ya yi ta ne kan mai kakkiyar hanya da kuma kyakkyawar zuciya tsarkakakkiya hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisin ya abu shi ya shayi Allah ya gara masa yarda daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama annabi yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana faɗa yana cewa inni khalaqtu ibadi khunafa kullahum فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم Allah subhanahu wataala yake cewa na halinci bayina gaba ɗayansu masu karkacewa barna ne masu nufar gaskiya masu kama daidai sai dai daga baya shaidanu suka zo suka kawar da su suka kautar da su daga kan addinin su suka halatta musu ko suka haramta musu abin da halatta musu wani hadisi yana ƙara fassara waccan aya ta ubangiji bayan da lati kamar nasa alaiha saboda ka ubangiji wata wata'ala ya halicci ɗan adam ya halicci zukatan ɗan adam a kan san gaskiya da neman gaskiya da nufin gaskiya wanda ita ce asalin halitta da Allah ya wadda kamar yadda shekul islam ibn jami'a yake cewa wal qalbu khuliqa yuhibbul haqq wa yuridu wa yazlumu an halicci zuciya tana san gaskiya tana kuma neman gaskiya tana kuma nufin gaskiya wanda shi ne asalin halitta da ubangiji suwar wata ya wadda ta don haka cikin fitrar da ubangiji suwar wata ya wadda ta akwai gane gaskiya da kuma gane kariya saboda da wata aya ya yi wa kowane dan adam kyautar wata baiwa da zai iya gane gaskiya da ita zai kuma iya gane kariya da ita kamar yadda annabi musa a. alaihissalam ya ba wa fir'auna ansa yayin da yake tafe shi waye ne ubangijin duniya waye ubangiji ya ce rabbuna ladhi ba kulli shay'in khalqahu thumma shi ne wanda ya ba wa kowace halitta kowane abu halittarsa sun ba hada sannan ya shirya da kowace halitta Allah ya ce wanda zai kaddara fa hada khalaqa fa sawwa alladhi qaddara fa hada shi ya halitta shi kuma ya kaddara komai shi kuma ya dora kowa akan sanin abin da yake daidai da abin da kuma ba daidai ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin nawasin da sab'an da imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi an-nas laifi shine abin da yayi maka kaikayi a zuciyarka kuma ba ka san mutane su ne ta kanta zuciya da ubangiji subhanahu wataala ya halicci mutum da ita takan nuna masa abin daidai saura ka zai ji a kan abin da ba daidai ba kuma ba zai so mutane su gaji a nan ba nan kasar wani mawaƙi na cewa kowa bata ya san kuma kowa kyara ya san wannan maganar tashi duk da shi yana faɗa ta bai san daga ina cikin ba yana faɗa ta ne bai ba ya san fitara fitara da Allah ce shi da ita ta masa wahayin wannan magana kuma ta ce ta take kowa ya yi daidai zai san ya yi daidai abin da ya bata kuma zai san cewa ya bata saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya halicci bayan sa kan wannan fitara ta su san gaskiya su gaskata ta su san kariya su kuma ƙaryata ta ubangiji subhanahu wata'ala yayi dan adam da sanin abin da yake akwai ya gaskata shi abin da kuma babu ya ƙaryata shi abin da yake mai amfani ya nutsu da shi abin da ba ya da amfani kuma ya ji baya sansa wannan ita ce asalin halittar da Allah ya wadana haka ubangiji subhanahu wata'ala yayi dan adam akan dukkan hanya daga baya ne abubuwa suke lalacewa gaskiya kuma ubangiji subhanahu Mata'ala ya sanya mata wani nuri ya sanya mata wani haske da daga jinta za ka ga ta bambanta da kariya mu'adhin jabal kamar yadda al-hakim ya rawaito a cikin musadrak yana cewa inna ala al-haqqi nura gaskiya tana da wani haske ko wani haske da rangata kamar yadda kariya tana da wani ko wani abu kai daga jinsa za ka fara karfince ka za ka daga gaya mai cewa wannan akwai alamu akwai ƙarshen gaskiya a ciki to haka abin da ke wajibi akan ɗan adam shine har kullum ya yi ya rika tunani akan irin martaba da daraja da gaskiya take da ita ya kuma irin ya kuma irin rika tunani akan irin muni da ƙarya take da shi ya tuna cewa ya rika tunan girman Allah subhanahu ala. ka tuni cewa Allah subhanahu wataala shine ubangijin halittu duka kuma Allah subhanahu wataala yana san mai gaskiya kuma yana san gaskiya yana san masu gaskiya yana san yana kuma taimaka wa masu gaskiya duk inda suke Allah yana taimaka musu kuma mai gaskiya shi yake samu ya cancanci rahamar ubangiji ya cancanci kusancin ubangiji ya cancanci taimakon ubangiji subhanahu wataala sana a duniya ya zama cikin waɗanda suke da muharramin wadanda ubangiji wani wataala zai kusanto da su zuwa gare shi saboda ta zai samu kyakkyawar wato makoma a nan duniya ko da samu kyakkyawar makoma a lahira sannan ya rinda tuna cewa ƙarya wani abu da Allah baya santa kuma bin mai ƙarya zai fuskanci fushin Allah wata ala, dukkan wata dungar da zai rubu barna ubangiji wata ala zai yi fushi da shi sannan kuma wannan barnar ba za ta fishe shi ba a rayuwarsa ta duniya sannan lahira kuma zai gaba da fushin Allah da je haɗu da azabar da watakila tunaninsa bai taɓa kawo masa ita ba don haka ita wannan fitira da muke magana da Allah subhanahu wataala ya halicci da makanta da ita wasu abubuwa suka zo kamar da wata hadisi ya nuna hadisan ya rubuta mai imam wa innahum atatkum ash da alaƙa an ne? sauraka ko sabubuwa za su bujiro wa ɗanɗan wanda ba su ne asali da shi ba ma'ana ba da su ba ta halice shi ba za su bujiro masa wanda abuwa suka bujiro masa su za su su hana shi ya ki gaskiya ko ya fada da gaskiya a gaya masa gaskiya ya musanta ba dan ba ta gaskiya ba sai don waɗannan dalilan da suka suka suka same shi har suka yi tasiri akan zuciyarsa har ma ya fito yana nuna bai yadda da gaskiya ba yayin da ake gaya masa ita ko yake falale ta da waɗannan su ne wato abubuwan da suke hana mutum karɓar gaskiya wanda su ne za mu tattauna wasu daga cikinsu saboda abubuwan na da yawa sai dai wani bacci waɗanda su fi musamman mafi bayyana mafi shahara mafi tasiri ga ɗan adam wajen faɗa da gaskiya abu na farko jahilci mutum ya jahilci abinda ake gaya masa ya jahilci gaske da ake faɗa masa in ya jahilci hakikalin abinda ake gaya masa amfaninsa ko ya jahilci munan sakamako na abinda ake kiransa zuwa gare shi na abinda ake haƙurin hana shi da wannan zai iya sa shi gaskiya wani da su ba na wata ala da cewa barkar da mutum zalim da ilmi ya ce ta yi ce Allah ce ba haka bane sun dai karyata abinda ba su kewaye da sanin sa wato abinda ba su san shi sosai ba da bi khaytu bi ilmi ko da san ba ta baji sama sama suke da amma ba su san shi ba kuma har zuwa lokacin da ake gaya musu shi ba su ganin ba su ga dahirin ba su ga hakikanin abu ba shi yasa su suke karyata ba Allah ce mu haka waɗanda suka gabace suka zalika kazzaba ladina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zalimin haka nan ubangiji yana cewa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi lam yahtadu bihi wa sayquluna hadha ilmun qalil Allah ce waɗanda suka kafirta suna gaya wa mu'minai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da alqur'ani da abinda da annabi ya zo da shi suna cewa law kana khayran da abinda da ya zo da shi alkhairi ne ma sabaquna ilayhi waɗanda ba za su riga mu karba ba to wannan ya nuna ba alkhairi bane don haka shi yasa muka ki karba Allah ce da kullum ya taru bi da suka kasa ganewa fa sai ya kullu da hada ya kullu za su ce wannan da daddiyar ƙarya ce ƙarya ce daddiyar da ake ce Allah yi kaga ubangiji subhanahu wataala sai ya bayyana dalilin da ya sa za su ƙi karba shine rashin fahimtar abin da ba su yi wa irin lam ya taru ba su fahimce shi ba ba su gane shi ba sun jahilce shi shi yasa da aka tambayi su biya da ma'ayayya ake cewa da shi larabawa suna cewa kullu insanin adubu ma jahil duk dan adam yana adawa da abin da bai sani ba da abin da ya jahilta sai ya ce da su hada fi kitabillah ai wannan magana a cikin littafin Allah ce dan adam yana fada yana adawa da abin da bai sani ba ya jahilta sai aka ce da shi ai a ina a littafin Allah sai ce bal kadzabu bi bayan da yake da sun karyata abin da ba su kai da sanin sa ba sun kasa gane ko ba su fahimce shi ba saboda suka karyata haka nan al-Husayn ibn fadl wanda da cikin magabata shi ma yake cewa fadan mutane da suke cewa ban jahila shay'an aada duk wanda ya jahilci abu zai yi ba zai yi fada da abin ya ce akwai shi a sukuri biyu a ƙorani ya karanta waɗannan ayoyi ban kanta mun ba na bihin kudu ilmi da wajen filan ya ta dubi ba sai kudu na haga ifkun kaji ibn qayyim rahimahullah ta'ala a cikin littafin idan hidayatul hayara ya jumlatul yahudi wal nasara ta da ya rubuta domin ansa wasu tambayoyi ko wasu shubuhohi na yahudu da nasara ciki ya ambaci wasu abubuwa da suke hana mutane karɓar gaskiya ya ce suna da yawa daga ciki sai ya ce daga ciki akwai jahilci sai fara faɗar jahilci ya ce kuma da dama daga cikin mutane jahilci na ce yake hana su karɓar gaskiya ya ce wa haka sabab huwa al-ghalibu ala akthar nufus yawancin mutane abin da yake hana su karɓar gaskiya shine al-jahl ce fa inna man jahila shay'an adahu wa ada ahlihi duk wanda ya jahilci abu zai yi gaba da abu ko zai yi gaba da masu harin ya sa ibn taymiya malamin sa alaihi rahmatullah yake cewa sautari gaskiya ta kambaci tsakanin jahilai wato gaskiya ta shigo cikin jahilai sai ta bace ta sa ganin da jahilci babban abu ne wajen tokare mutum da hana shiga ne gaskiya shi ya a ah, alqur'ani ya cika da bayanin wannan dangane da wanda suka kasa gane gaskiya wal aktharu la ya'lamu qalilan ma yu'minu wal aktharu la ya'lamu yawan su ba su sani ba wato da sun sani da za su yi da za su yi abin da suke yi ba ko ba za su yi da abin da suke yi da ba abu na biyu daga abubuwan da suke hana mutum karɓar gaskiya Shi ne wanda yake makaryaci ko wanda yake kan barnan ko kan ya rika da'awar kan gaskiya yake ya rika jin cewa shi kan gaskiya yake wannan jin na cewa yana kan gaskiya sai ya dokare shi ya katange shi ya kasa ganin gaskiya saboda yana ganin abin da yake kai gaskiya ne don haka ba zai taɓa yarda da abin da shi ne gaskiyar ba ba zai taɓa itirafi da wannan ba wanda kuma wannan shi ne mafi cutar da ta kama yahudu da nasara ta kai su gaba cewa suka ki gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da ita domin suna ganin cewa su ne masu gaskiya abinda suke kai shine gaskiya kuma abinda suke kai shine zai kai su da samun rahmar Allah kai wanda ba su baya kan tafarkin su ba zai samu rahmar Allah ba qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce babu wanda zai shiga aljanna babu yadda za a yi wani shiga aljanna sai wanda yake bai wuri waɗannan yahudawa ke nasara suka ce su ma babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake nasara yahudawa suka ce na na Allah to bare da yahudu wa nasara na Allah wa ahibba'u qul salim wa alaikum yahuda suka ce mu ne ƴaƴan Allah nasara ma suka faɗa haka suka ce mu ne ƴaƴan Allah ko mu ne masoyansa jin wannan shi yasa suka riga ganin cewa abinda suke kai gaskiya ne shi yasa suka fada da gaskiya an kai suna ganin ranar lahira abinda Allah ya tare da can na rahimar sana aljanna su ta su ce su kadai banda su babu wanda zai samu wannan Allah ya musu raddi ce ko da ka da mu da da azan da Allah ya kare su da mun nas fa ta da wannan da su sai in kuna ganin cewa lahira wato aljanna da abinda aka yi tare da a can aljanna na ku ne ku kadai ban banda sauran mutane to ku kuru ku mutu da ai za ku so ku samu aljanna in kun mutu aljanna za ku so ku so ku mutu wani inda gaske Allah ya yi sa su yi ba su ba su yi ba su yi da su wannan ba lazijidan lahum ahrasan nasi ala hayat wannan cutar kuma wannan sababin ne abin da yake hana yawa daga cikin masu yin bid'a masu nike bid'a da masu rayuwa kan bid'a su bar bid'a su su rike sunna wato jin cewa ai abin da suke yi jini kuma abin da suke yi zai kai su ga Allah zai sa su samu rahmar Allah Allah ya so su kuma waɗanda ba sa yin wannan su ne ba sa san Allah su ne ba sa san manzon Allah kaga ba yi da za a yi su su yadda su bar abin da suke saboda mai saboda suna ganin cewa wannan shi ne gaskiya wannan jin da suke yi shi yake tokare da su zuciya su kasa gane gaskiya kawai na farko yan bid'a farko kamar da ibnu biya yake cewa yan bid'a na farko wanda su ne khawarij ai farkon abin da ya halakar da su kenan da suka ɗauka cewa su suke rike da musulunci sauran dukkan sauran sahabbai da waɗanda suke tare da su na bangaren aliyu da abin talib da suke bangaren muawiya wato rundunonin mutanen iraq da rundunonin mutanen sha dukkaninsu tattu ne ba akan gaskiya suke ba har ma ta kai su kuntu cewa sun kafirai kaga wannan shi yasa har su halatta su da ka ba su bar abin da suke kai ba domin suna ganin cewa wannan shi ne gaskiya wa ka shi kun da ibn taymiya yake cewa da yawa daga cikin yan bid'a da waɗanda suka bace suna ganin cewa su ne ahlul tahqiq su ne ahlul lahi su ne ahlul allah wannan jin da suke yi shi ya zama ya yi musu shafin su al da al daga cikin manyan malaman tarihi a ibn taymiya a cikin waƙi da littafin su sirra da ya ga ba da tarihin wani da ta kira abu tauhidi wani mutum ne hankalalle tababbe wanda da ya tashi ma ba da tarjama su wato tarihin sa sai da ya fara masa take da al-mulhid batacce fandararre wanda ya bar addinin musulunci amma kuma yana koyewa yana nuna cewa shi musulmi ne ko ma shi shi kansa kalmar al-tauhidi din ai nisba ce zuwa ga tauhid tare da zaddakar da yake tattare da ita abu faraj ibn jawzi yana cewa zalal zalalatul islam islam salasa zindiga musulunci bangi bangi zindiga musulunci guda uku yace ibn rawani da abu hayyan tauhid da abu ala al-ma'abid sai ce wa ashadduhum ala al-islam abu hayyan al-tawhidi li'anna dainika al-isnayn sarraha to wanda tsanani cikin ukun nan ibn rawani wani ga wancan din shi a ne ibn rawani kuma bai da son ne wanda ya saki ya saki da mulkin musulunci abu al-ala al-ma'arri wani ga wancan mawaki ne amma kuma ya shiga falsafa shi ma ta fata masa kwakwalwa sai kuma shi abu hayyan al-tawhidi to sai yake cewa abul faraj ibn al-jawzi sai yake cewa ashadduhum ala al-islam ce abu hayyan abu hayyan din ne ce shi kowanne tsananin tsanani a cikin musulunci yace saboda su wadancan sun riga sun fito fili sun nuna kansu amma shi yana da kungiya kungiya da kuma kansa har ma lakabi yake yi wa kansa da at-tauhidi shi ne farko da ya fara kiran eh, ƙungiyar ibn tawma wanda suka zo suka yi kamar su daulatar muwahidin zai ba ce fara ba su wannan sunan na muwahidin to ibn tayyiba ibn zahabi ya kawo labarin a cikin da fara littafin sai ya kawo wata maganar sa shi wani abu hayyan tauhidi shi wani zindiki yana cewa wasu mutane sun tafi sun gama rayuwarsu a cikin ruhu wa zannu anna al-haqqa ma'ahum suna tsammanin suke da gaskiya wa kana al-haqq wara'ahum bayan sun gano gaskiya a bayan su sai zahabi da ya kawo maganar sa sai ya ce an tahamilu liwa'i kai ki rike da su kai da ba su saboda ka wanda zai rinka ganin cewa wanda yake kan bata amma kuma yana ganin cewa kan gaskiya yake wannan shi yana da yana da shi a shi yasa suke cewa mai saban Allah wato iblis ya ya farar da dan bid'a haka sai sabon Allah shi mai sabon Allah yana jin a sabon Allah yake kila ba in ya ko ba yi ta kuka ya ta neman ya za a iya daina wannan abu kaza wato kaga wannan akwai ruwar daina amma shi dan bid'a gani yake bautar Allah yake cin kusanci yake neman ga Allah haka lokacin mutum da yake bautar Allah ya bar bautar Allah ya daina sai ranar da Allah subhanahu wataala ya so da shi ya sa za ga ahlul tajarrud su ki maganganun su suna suka zo tattaunawa ko akan masala ne sukan ce mazhabu na sawabu ya kabi rufa wa mazhabu mukhalifina khata'u ya kabi sawabu hanyar da mu muke cewa ita ce ne ita ce ne amma ta yi a samu kusuri hanyar da wadancan mu muka ce ba ita ce ne ne ba ta yi da zama kuskure ce ta fata da samu akwai daidai da su kaga idan akwai wannan to kaga karɓar gaskiya ba ta abu na uku hasada wannan shi babban dalilin da ya kai iblis alaihi la'anatullah har yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala tawaye ya fantsare yanki biyar biyayya ga Allah subhanahu wataala yayi wa Allah gore cewa ba zai masa biyayya ba ba komai ya kai shi ga wannan ba sai hasada hasada ita ce tura shi ga wannan yayin da ga Allah subhanahu wataala ya karrama Nabi Adam alaihi salam bayan halittarsa da yayi da hannunsa da busa masa da kuma karrama shi cewa mala'iku su masa sujjada wannan karramawar sama sada ta shiga cikin shine iblis ya za a yi shi ya dade tare da mala'iku yana bautar Allah amma lokaci daya a halittu wanda shi ba daya da ya bauta wa Allah a yi mashi wannan takari a mashi wannan karramawa wadanda sa ya ce shi ba zai yi wa ba khairun min mukhalaqta li min nar fa khalaqtahu min ya yanzu yana rigima da ubangijin sa yana musu yana gaya wa Allah cewa ni na fi shi wai Allah yake gaya wa cewa ya ga shi ba Allah ya halice su duka ya san da ya halice shi ya halice shi ya halice Adam da tabo ya sani amma wai ke ga masu tani na fi shi ni na fi shi saboda ni ka halice ni ta shi kuma ka halice shi da saura ga yace ba zai sujjada ba wannan asalin ta kai shi ta da أرأيت هذا الذي كرمت عليه لئن أخذتني إلى يوم القيامة لا أحد يكلم ذريته ya أنت yake ga wannan ce ka ganka wannan Allah ya ce a ra'ayta ka ganka kai da duk maganar ba da ka ganka wannan da ka karrama shi a kaina in har ka daga mun ba ka jinkirta ni zuwa ranar kiyama sai na fi karfin dukkan zuriyar sai ka sai na rijale su hasada ita ce ta kai yahudu ta baro a yi rigima suka yi musun annabci annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce masa bayan sun san shi ya arifo da hukka ba ya arifo da abna wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ce sun san shi kamar da suka san yayin cikin su yadda mutum ya yi da ya san dan sa ya kai shi a waje ya san kai kuma gida ya shiga gida ya yi masa ya san dan sa kama ya arifo da abna to inda fariqan min amma kuma su suke goye gaskiya sun sani ba wani abu ya jawo wani ba hasan kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam har ma gaya wa larabawa suke yi ta su sun karanta a cikin littafan sun karanta a cikin attaura cikin attaura da sifofin annabin karshe da zai bayyana da irin sifofinsa har gaya wa larabawa suke cewa tunda sun ga larabawa suna bautar mulki su kuma suna bautar Allah cewa ai akwai annabin da zai bayyana na ƙarshen zamani in ya bayyana za mu haɗa ƙarfi da shi biya ba lamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da annabi ya zo musu da sun san shi kanu da qabl da 'an alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru da har nema neman nasara suke yi ga waɗanda suke karanta akan su cewa annabi ya bayyana za su za su imani shi amma da annabi ya bayyana sai suka shi masa عدم قبل بقى فهو لها السلام بيس ما لما اشتروا بي أنفسهم أن يدخلوا ما أنزل الله باغيا أي حسنا أن ينزل الله من قبله على من يشاء من عباده وبغض غضب على أمره فهو العكس كامل جيوى أن صلى الله عليه وسلم على جهة تبدأ بالنسبة من شيء كل شيء وسوك بعد كم سبيش شيء فكافر جوا أبدا الله سبحانه وتعالى يسوكر كوي لأن السلام Allah subhanahu wataala ya saukar da falalarsa ga wanda ya dama cikin bayansa to wanda kadiru min ahli kitabi law yakununa min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim suna tanci wato suna ta burin ina ma su bai da kuka dare bayan kun yi imani ba komai ne ba saboda hasada shi yasa ibn qayyim yake ambatar cewa min a'zamin asbab manya-manyan sabubban da suke hana karbar da ya ce alhassan ya ce hasada ya ce hasada wani abu da ya yi kartutu a zuciya mai hasada ya rubi wanda zai yi wa hasada ya gan shi ya fi shi an ba shi abin da ba a ba shi ba an ba shi ilimi an ba shi shugabanci an ba shi wata ɗaukaka sai ya ce sam ba zai yadda ya zama ƙarƙashinsa ba ba zai yadda ya bi shi ba ibn qayyim ya ce wannan shi ya hana iblis ya yi da ga annabi adam alaihi salam shi ba komai hana shi ba hasada saboda da ya ga Allah subhanahu wataala ya dauka annabi adam alaihi salam nan sai abin ya tsaya masa a wuya allah a Allah ya yi wannan karamci zaura ga yi kai shi gare ya kafuta da a ce ya yi kai gare shi ya kafuta saboda sai ya zama kafin ce kan ya ga Allah subhanahu wataala saboda a hasada da ta cika masu zuci ibn qayyim shi kuma wannan cutar da ta kama yahudawa kana sun imani can da da annabi isa alaihi salam sun sani ya sun sani sani na yaƙini sani da babu kowato a cikinsa cewa annabi isa alaihi salam annabin allah ne da ya zo musu daga Allah idan ya zo musu da hujjoji bayyana ya zo musu da shari'a amma sai hasada ta sa suka zaɓi kafirce masa akan su yi imani da shi suka haɗu da su da malamansu da masu ibadar cikinsu da masanan cikinsu da zuharu kan gudun duniyar cikinsu da alƙalansu da sarakunansu da kowa da kowa nasu suka haɗu akan su kafin cewa da isa a bisa tare da cewa sun san gaskiya duk da cewa annabi isa alaihi salam ya zo musu da hukuncin-hukuncin a taurari bai zo da wata shari'ar da ta ci karo da shari'ar da suke kanta ba shari'ar annabi musa a.s. bai zo da nayar da yake su ba bai ma taɓa yaƙar su ba bai da kun da zai su ya zo musu ya sauke musu wani nauye-nauye da wasu abubuwan da da can aka haramta musu saboda zalunci su saboda ta'addancin su ba bi zulmi min alladhina la yuharramna alaihim tayyibat uhillat lahum wa bi sayyihim an sabilillahi Allah ya haramta musu abubuwa da yawa saboda saboda zalunci annabi Isa alaihi salam ya zo dan ya sassauta musu wannan haramci wa li uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaikum dan in halatta wani abu da aka aka riga da a bacin aka haramta muku saboda kaga annabi isa alaihi salam bai zo da wani abin da zai tashi hankalinsu ba ya kamata ma su rungume shi hannu biyu amma duk da haka saboda tsabar hasara da suka kafince masa to idan wannan ita ce mu'amalar da yahudu suka yi wa annabi isa alaihi salam duk da irin yadda ya zo musu da abin da bai soke nasu ba bai zo musu rutu shari'a kan gurin sabuwa ba to ya kike zaton za su yi wa annabi sallallahu wanda ya zo musu ba da shi da isra'il ba kuma ya zo da wata shari'a da cin gashin kanta wata shari'a musulunci to da qur'ani da ya zo da ya shafi sauran dillis da bai ba ka da iko yanzu ka ce wani za ka ɗauko zakura bayan da sai da sai da wai da sai da zakura ita zakura ka Al-Qur'ani ya zo ka ɗauko zakura qurani ya shafi dukkan wani littafi annabi ya zo da wannan kuma yanzu cikin laraba ba cikin su kuma yanzu ya yi ƙarfin da ya yake su har yi fitar da su daga cikin garin gidajensu ya kore su daga matsugunansu ya sanya jizya a kansu to don bai ba za ka yi san cewa waɗannan ba su masa sada su ba su fi nasa za su za su za su masa ba komai ja da masu yasa haka larabawa manyan shawa da su subhanahu wa ala ya yi ko annabi a cikin wasallam ya fito da shi da gidan Banu Hashim ya taso marayi yana musu kiwo suna tsarsa da masa bai taso a matsayin wani shugaba ba mamakin shugabanci ba yayin sababin wanda yake masarauta lokaci da Allah ya ba shi annabta annabta da ta fi kowa suka rika cewa dan bai ba za a saukar da wani alqur'ani ga wani babban mutum ba sai a saukarwa lola kun ji da hada alqur'ani ala rajul min na azim a maka ga manyan mutane nan a ba'id ga manyan mutane nan sai a saukarwa da wannan Ina ce a hum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba rahmar Allah masu suke raba ba suna gani ai wani ya rubi cikin su wani ya bai rubi ba wani ya samu kawai wasu wani ya samu lafiya wani ya rashin lafiya su suke bayarwa san ba su ke bayarwa to da za su ce su annabta ba su za su za su abuwa za a bawa miswar ibn mahrama dan yar uwar abu jahal to abu jahal kamar kawun sai wata rana miswar ibn mahrama ya ce wa kawun sai ya tsaya kawo ya ce shi kuna zargin annabi ne kuna zargin muhammadu ne da wani abu ya samu wake imani da shi kafin ya zo ya faɗi abin da ya faɗa shin kuna jikan shi kuna tuhumar shi da wani zargi ne sai abu da ya ce da shi ya kai ɗan ɗan wata ina rantsi maka da allah muhammadu mai gaskiya ne a cikin mu tun yana saurayinsa tun yana matashinsa tun yana matashinsa ake masa lakabi da alhani. yaro mai amana ya ce ba mu taɓa gwada shi da ƙarya ba ko suna sai misuwar yin kuma sama ya kawo to me sa ba ku yi lukubi shi ba ya ce ya kai ɗan uwana ce ba za ka gane ba na yi ɗan uwana ya ce ba za ka gane ba ya ce da mu yana nufin banu masu da sauran ƙwarar shawa da banu hashim su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam hashim da mana ya ce mun yi muna gasa mu da su akan martaba da daraja kowa na so ya tsaye ya wuce ɗan uwansa ya kuma zo su ne gidan gidan guda da banu hashim ya ce muka zama san daidai wa daida muka yi kan kan kan ba wani wanda yake jin ya wani kawai kwatsam sai suka ce min na na biyu mu an samu annabi a cikin mu ya ce to shi kake zaton mu za mu samu wannan wannan da yake nuna maka hasali karara aka gaya masa yake ta kamata da wurin muhada mu yaushe za mu kai ga wannan kai kawai mu saka musu cewa annabi ne sai suka za su kai ba annabi ba da ne muna nan yadda muke ne haka al-ahnas ibn sharif a ranar badar yake jiwa Abuja, jahal sha'ab al-hakam ka gaya abu jahal ya yi gogariya an fito za a yi kyamun sallallahu alaihi wasallam sai ibn shari'a sai ki tambaye shi mutumin sakifa da mutumin bayan sakafi zai bari sakifa ta tambaye shi ki cewa ka gaya mu kai abunka muhammadu mai gaskiya ne ko ba da gaskiya ba ne kaga dai yanzu daga ni sai kai ba wani ne yake jin magana bari a ji ce an yi wata magana da ba a yi da ita wani ba sai ya ce da shi wai kai can ya ci wallahi inda inna na masadi ran sai da Allah muhammadan gaskiya wa ma kadaba muhammadun babu tun da yake bai taba ƙarya ba sai dai abin da ya faru za a bar barin kusai barin kusai su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan sun tafi da shugabanci na riwa za a babbanin kusurbin riwa wani hijaba wasu kaya eh, wani ruwa kama ba ya kuma nisa irin ƙurashi ya ce banu kusai duk sun su ne tuta a hannun su take su ne masu karan kaba su ne masu raba ruwa baki sun zo hajji ko umara suke ba su ruwa kuma sun zo sun tafi su ce su ne masu annabci to sauran ƙurashi kuma wani ita ce hasada sauran hasada tana da cin abin da yake hana mutum ya yi da gaskiya ko da ko ya gane gaskiya ce shi yasa ah, al'allama Muhammad al-Muallim Muhammad al-Yahya al-Muallim ne cikin littafin sa ke da kuma al da ila sai na qaid ciki da yake fadar abubuwan da suke sa mutum ya san gaskiya a baki yadda ya fito ya ce gaskiya ce to ce na shi hasada kawo hasada ce yana ganin idan ya yadda cewa abin nan da yake da aka zo da shi gaskiya ne to kenan yanzu wannan da ya bayyana gaskiyar nan ya fi shi kenan shi da bai ta eh, da gaskiyar ta fito in ilimi ne kenan yanzu wannan ya fi ni ilimi in yadda abin da ya faɗa gaskiya ne sai ke aka kawo kome yake jawowa ba hasana daga cewa in ya yarda da wannan zai sa mutane su zama suna sauraron sa sai tara mabiya shi ko ina shi mabiya wanda sai ci gaba da faɗa da wannan abin da wannan gaskiyar yana ya kasa to wannan shine yawancin abin da yake faruwa da mu'allimi tsakankanin malamai to wani ya faɗi gaskiya amma saboda ana gudun kada a yadda gaskiya ce a zama ya ƙara masa wani wadda kawon ɗansa ya ƙara yi abu na hudu daga cikin abubuwan da suke hana mutum karɓar gaskiya girman kai hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر وضوء الحق وبطن annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake da gwargwadon kwayar komayya da girman kai a zuciyarsa ba zai shiga wani mutum sai yake zartar kamar mutum ya kwalliya shi ke na rawar girma sai ya kyara sunan mutum ko yana son ya ga rigarsa kyakkyawa takalminsa mai kyau wannan ma girman kai ne ko kuma wannan sai hana shiga aljanna shi ya bai bai bai girman kan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah bai kyau ne yana son kyakkyawa ce alkimu girman kai shine da haqqi take gaskiya ta ga masa gaskiya saboda kawai ya ya daina da fadar ya take gaskiya yake da ita wa gamtu nas da wala da Na nabi ji wannan shi girman kai kaga wannan ya nuna cewa yana cikin miyagun ɗabi'u da girman kai ke gadarwa mutum shi ne kin gaskiya da take gaskiya da watsi da gaskiya idan an gaya masa kuma sanannen abu ne cewa yana daga cikin abin da ya haɗa iblis cututtukan da suka yi katutu a zuciyar iblis suka hallaka shi akwai girman kai yayin da yace ba zai wa annabi adam sujjada Allah ya ce wa kunna lil malaikati sujudu li adam fa sajadu illa iblis aba wa istakbara kan min al-kafirin lokacin tunda lokacin da muka ce wa to yi sujjada ga adam fa sajadu duk sai suka yi sujjada illa iblis aba sai iblis shine yake Allah ce wa istakbara yayin girman kai wa kana min al-kafirin ya zama daga cikin kafirai da girman kai da hasala da dumai da duma wato tare su ba sa rabuwa duk inda aka samu hasala za a samu girman kai duk inda aka samu girman kai za a samu hasala ba sa rabuwa shi yasa suka zama tare a tare da iblis suka zama kuma tare tare da yahudu da nasara suka zama suna da girman kai suna da hasala shi ya sa ibn yake cewa sai na zaka samu yahudawa yusabbihuna wa yusirruna ala ba'dihim suna kafewa su dage akan ƙaryar da suke kai yace lima fi nufusihim min al-jibal wal hasad wal qaswa to wallahi da ne min al-ahwa saboda abin da ya tattara a zuciyarsu na cututtuka da girman kai da hasada da kaushin zuciya da sauran abubuwa na zuciya sa mai girman kai Allah ke hana shi fahimta ma kyawar fahimta mai girman kai baya sa jasa eh, sa'asri wa ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq wa kull la yu'minuna wa in sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila bi annahum bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah subhanahu wa ta'ala ce zan kawar da wanda suke girman kai ba bisa gaskiya ba wanda sifa ce kashi ba wajen haƙ ta ce sifa kashi ba ma'ana ba za ka samu mai girman kai ba face ba yana yin sa bisa gaskiya ba haka girman kan yake ce to wanda yake girman kai ba bisa gaskiya ba ya ce Allah ce ban kautar da shi daga fahimtar ayoyina sufyan ibn uyayna wajen fassara wannan ayar game da ibn jarir da abu hadim da abi hatim suka rawaito da su ibn uyayna sufyan ibn uyayna ya fassara wannan sa asrifu an ayati ce ma'ana an ce wa an fahimu qur'an zan raba su da ta alqur'ani ba ta ba samu ta alqur'ani ba fa asrifu an ayati kawatar da su ba su taba gane ayoyi ba shi yasa wani marar gaskiya da ya tuhumi shi kuma sai kuma tafiya da girman kai ya yi shi ibn tafiya da an ce mai girman kai wani ba da mai ci haf haf ya za a yi mai girman kai wani shi alƙur'ani da ibn tafiya da shi wato asiri ko an ɗaya ce da ne ta taɓa wani kalama da lalata da girman kai ba zai samu fahimtar alƙur'ani ba yadda muka ga ya fahimci shi ya sa a ayar alƙur'anin ta nuna mana haka duk wata hujja da za ka kawo masa ba zai gamsu ba wa iya ran kulla ayatin dukkan wani abu na hujja ta yankan shakku ba za ta gamsu da shi ba amma kuma da ya ga karya zai yi ta da dama in ba a karɓi gaskiya ba dole karya na ba za ba da haƙƙi babu wani abu tsakiya ba wani abu mutar ce shi ba nan ba shi ba nan ba da jini don tara da ni ba ni ba na karya ne kuma dai kana gane da sai fara da karya amma ta ce kai ba ka nan ba ka nan babu shi amma da ba da abu usman ne saburi yana cewa ba ta raka ahadun shay'an min as-sunnah illa li kibarin fi nafsi ba wani wanda zaka ga ya bar wani abu sunna sai da wani girman kai da yake ji a nasa abu na biyar daga cikin abubuwan da suke hana mutum karɓar gaskiya shi ne bin san zuciya bin san zuciya bin san zuciya munar cuta ce da idan ta shafi zuciya ta kafa a zuciya to magance ta yana da wahala magance ta yana da wahala kuma za ta zama tana ta hana wannan cutar karɓar gaskiya da san da za ka rushe shi da gaskiya tunkare shi da gaskiya zai watsi da ita Allah subhanahu ta'ala ya ga wa annabi sallallahu ya dawo inna ja'alna khalifatan fil ardh fahkum bayna an-nasi bil qist wa la tattabi' al-hawa fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يهدون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من الإنسان ألا جاء داود ya kai dawo inna ja'alaka khalifatan fil ard mu mun mayar da kai halifa a bayan kasa fahkum bayna nasi bil haqq kai wa mutane hukunci da gaskiya wala tattabi al hawa kakka kuskura ka musan zuciya fa yudulluka sabilillah sai badda kai da kan yara inda zaka bi san zuciya to zaka bar hanyar Allah da ko ka kama gaskiya ko ka musan zuciya fa illam yastajibu lak fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum in ba su an sa maka ba to ka sani ko ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka bi sanin zuciyarka to shi yasa ba yan bid'a ne kira su ahlul ahwa ma abota bin san zuciya domin san zuciyar ne babban abin da ya hana su karin gaskiya yayin da san zuciya ya yi tsanani kamar yadda shatibi alaihi rahmatullahi cikin littafin sa wa al-i'tisam da idan san zuciya ya yi tsanani ga masu san zuciya to babu wani abin da suke ɗauka da muhimmanci sai wannan san zuciyar nasu sauraka babu wani abin da za ka kawo musu na gaskiya su ce maka ma za su tsaya su duba ko su yi tunani kamar yadda mai neman gaskiya ya kan yi tunani saboda mai san zuciyar ya riga ya mamaye su ta ko'ina saboda in dai ba san zuciyar kai ma kan da shi ba to ba za su gamsu da abin da ya yi ah, haka nan mutum da ya magana ah, cikin littafin al-ittisam game da wasu abubuwan da suke hana mutum tuba a ciki sai ya akwai san zuciya san zuciya kan hana mutum tuba domin tuba yana nufin za ka yi shari'ar Allah za ka bi dokokin Allah bin dokokin Allah kuma wani abu ne da yake da nauyi akan zuciya saboda zuciya ta fi saba mai sha'awa na sha'awa to wannan abin da ya saba wa abin da zuciya take so ba ta bi shi ba sai mutum ya bi abin da zuciya take so kuma ita gaskiya tana da nauyi ita kuma zuciya ta fi san abin da yake wanda yake na sha'awa abin da yake na momewa kawai shi yasa Allah ya sanya aljanna ita ce sakamakon wanda ya ga yayin yake wa man khafa maqama rabbih wa la nafsa 'an hawa fa ila jannati hiya al-mawa abu na shida akwai daga cikin abubuwan da suke hana karɓar gaskiya akwai san san girma san matsayi san girma suna hana mutum da karɓar gaskiya da yawa wanda yake kan barna ko kan bata da aka nuna masa ga gaskiya sai ke ganin in ya gaskiyar da zai rasa zai rasa wani tabbatar da yake da ita a cikin ɗan da suke irin wannan barna ya riga ya kai wani matsayi ana ba shi girma to kwatsa mai fito ya ce ya janye daga kan wannan tafiyar kaga ya rasa abin da yake wannan da dama ta hana mutane su karɓi gaskiya kawai ka sai a gaya masa ƙarya sai ji daɗi amma da an gaya masa gaskiya sai ji ba ne ibn tabiya da ta walibin riyasa walau bil batil tundihu kalima tundihu kalima allati fiha ta'zim wa in kanat batila wa tundihu kalima biya fiha dhamma wa in kanat haqqan ce wanda yake makariya kamar da domin neman shugabanci ko da na banza ne idan aka gaya masa kalmar da take kunshe da girmama shi ko da ƙarya ce zai ji dadinta idan kuma aka gaya masa kalmar da take dauke da wani abu na suka gare shi ko da gaskiya ce zai ji dadin da yawa daga cikin manyan mabiya manyan addinai kamar nasara yawa daga cikin su matsayin da suka kai da yawa ya hana ya shi ya hana su dawo su karɓi gaskiya haka da wadanda suka yi nisa a cikin harkar bida suka zama ƙoranni a cikin jin matsayin wannan shi ya hana su dawo mutum ya yi nisa ya yi gidaje ya yi motoci ya yi mafiya ba abin da yake a rayuwarsa mace ki komai da cinsa da shansa ana masa noma ana masa yau shi kuma da saboda wani bida ya fito ya shi yau ya nina ya nina shi ke nan ibnul qayyim a cikin hidayatul haya yake cewa da yawa daga cikin nasara da ya yi mukabala da su ya ce abinda suke gaya wasu gini ya ce ya samu wani daga cikin su ya rukana masa irin barna da suke kai da irin tafarkin da suke kai ba mai kyau ba sai suke ce masa da mun shiga musulunci in muka shiga musulunci to sai mu zama kuma ɗan ƙananan musulmi ba za ka zama ba da zai da zai da amma kuma a nan sai yadda muka yi da mu, abinda muka faɗa shi za su yi da dukiyarsu shi za su yi da matsayinsu za su yi da game da matansu da komai da 'ya'yansu da a hannun su mai hana mai hana fir'auna ya da mutane su sai da su da annabi Musa a salam ai jin da Musa ya zo ne waye kure su daga gaggarin su yuri kai an ku min al ya zo ne ya fitar da ku ma'ana wa takuna lakum al-kibriya wa la takun lakum al-kibriya wa la ba lakum ma lakum bi mu'minin wato kun zo ya da ku ku zama ku ne manya mu da ku ba za ku yi imani ba haka sai cewa da Musa da saboda ka yana ganin annabi musa a ƙasar sai yake shi a sama yake yana alfahari da mulkinsa alaysa li mulku mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun la yakadu ku dube shi ku dube ni waye waye ya kamata ku girmama ku bi wannan yana cikin abin da ya hana su bin gaskiya ibn qayyim a cikin hidayat abin nan a yara ya ce cewa ya yi munazara ya yi mukabala da yawancin su da ce rana ya yi da wani shi da shi ba kowa tare da su har mutumin nan ya kai shi kwano ya kai shi banko da wani ba abinda zai yi faɗa sai ya ce da shi mai hannun sai hana ka karbi gaskiya da kai imani sai ya ce ibn ɗan sai ce sai ce mai yayi ya ce idza qadirtu ala haula alhabib yana da mabiyansa yanzu na koma wajen wannan canja jakar. ibn qayyim ce wannan shi ne lafazin da yayin mun gaya ba sai na koma ga wannan canja jakar. ina komawa za su yi da inda ba don abin da doki na zai kwakwata doki na zai taka sai sun sa shimfiɗa ya ce kuma sun ba wuka da nama kan dukiyarsu amma ta ba maganar da zan faɗa su saba kuma ga ni ban san ban da ta sana'a zalika shi kuma da ya ce ni ban haddace ƙorari ba kamar ban san na hau ban san fito ba in na musulunta ƙarshe yawon zan zaga yi kasuwa bara da wani ilimin da zan zauna mutane suna girma ba na saboda shi kuma ake ce shi ba zai ta ba ba kake zartar zai yadda da haka sauna ka irin wannan matsayi idan aka kai shi mutane wahala sai ɗan ɗaiɗai ku su ne suke Allah ya ba su abu da bakwai daga cikin abubuwan da suke hana mutum karɓar gaskiya tarin zanubai zanubai suka yi kaka a zuciya rufe ta su idan zuciya zanubi ya rufe zuciya ta yi rauni to haka ne ma yi rauni irin wannan yana da wahala ya ma iya fahimtar gaskiyar yi ita النبي صلى الله عليه وسلم كبيره من سيد مسلم حديث حذيفة التي تعرض الفتن على القلوب كالحسين أولا أولا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر هو الآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه haka annabi sallallahu alaihi wasallam sifar ta shigo guda biyu a zuntuka ta guda biyu ce idan fitina fitina ta shubha fitina ta sha'awa ta zo ta shiga zuciya a hankali a hankali sai ana mata duhu ana bakin duhu idan mutum ya ki wannan abin ya fita shi daga cikin zuciyarsa sai ya matukar sai gudu koma ya kai ya ci har zuciyarsa zama zama zukata iri biyu ne ko da zuciyarsa fara kalci kamar kamfan dutse wanda babu wata fitina da za ta iya girgiza shi matukar sama da kasa na tsaye ana har abada wata fitina ba ta girgiza shi ba zuciyarsa fara ke. da kuma wanda zuciyar za ta zama baka kirin

abinda suke yi suke aikatawa ya yi tsatsa a kan bukatar su sauka kamar farin karfe cikin zuciya aka aka barta tsatsa ke yi sauraka ba wai lalle sai mutum ya kamata ba ko ɗai kamata ba yana musulminsa, amma zuciyar zunubi ya riga ya rufe ta jami ya ke misali ke cewa kamar yadda mutum idan ya rufe idansa ya rinsa idansa ya ganin komai ko da ko ba mu kawo ba. to haka nan wanda zuciyarsa zunubi ya lullube ta shi ma ba zai gaskiya ba ko da ba makahu bane kamar makahu kamar makantar kafiri ba zai gaskiya ba haka zunubi suna da yana da illa shi sa ake so tun ta neman tuɓe koma ga Allah da neman gafararsa domin kada irin wannan ta samu zuciyarsa ba zo ya kasa ga bambance gaskiya yayin da ake cikin wani yanayi na na rudani abu na takwas shi ne tsoro tsoro yana da cikin abin da yake hana wasu su karbi gaskiya lokacin da fir'auna yana zabintar wani isra'ila yana zabintar mutanen masar ya zauna ga wancaccen azalimin sarki kowa yana jin tsoronsa sai zamana an kasa samun an kasa mutane sun kasa imani da shi ce ba ba a bada da musa إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض ويضل من المشركين ألا تي مبارك وأن ذاك إيمان لموسى إلا ذرية زي إن متى ساكتن لكي متى نمسك متى ساكتن ينكلم أراد لك فاطرة وروح ala khawfin saboda tsoron fir'auna kada ya azabta su da shi da jama'arsa ala khawfin bin fir'auna ba zan ya da mu kada ya azabtar da su sassaki ba da shi saka tsoro yana hana wasu su karbi gaskiya ƙurai sha abin da su ga nan wata maganar da suke gaya masa dalilin da suka hana su yi ba da na tabi'a da hudu da ya ce menene لا لا وقالوا إن نتبعك الهدى إن نتبع الهدى نتخطر معك نتخطر من أهلنا كشي إمك بشريعة تعلمك تظهر شيء ما أحسن وطول صلى الله عليه وسلم تعلم سمنا تعلم بيك سيأتي ومنا ذات طوران كذا آئي وإمنا تعلم بيك أربا ونكسم شسا وضعه بيك بيك herakul azimin roma shugaban rumawa ya yi da ya san ingancin annabcin annabcin salati saboda ya zauna da abu sufiya ne ya masa tambayoyi kuma abu sufiya ya shi tambayoyi karshe ya gane cewa duk sifofin da abu sufiya ne kai masa sifofi ne na annabin gaskiya zai ke so ya yi imani amma sai yake so bare ya gwada yadda zai yi zai fita lafiya da shi shugaba da sai ya kirawo manya-manyan shugabannin rumawa zuwa fadarsa ya sa aka rufe kogofi sannan sai fito wajensu sai ce da su ya da shin kuna buƙatar samun babbar rabo kuna buƙatar shirya kuna buƙatar abinda zai yi mulkin ku ya dore ya tabbata to in kuna son haka ku zuwa nan annabi sai ga musa su bi annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan sai suka suka firgita suka bazama suka yi wajen kofa suna kokarin yadda za su fita suka samu da an rufe kofofi ba gurin fita sai da ya ga yadda suka suka rufe bazama suka rigita da wannan maganar tashi sai kira sai ku dawo ku dawo ku dawo aini maganar da kwajin na faɗa na faɗa da ya gane ƙarfin imani to kuma na gane kuna da ƙarfin imani ba ku ba addinin ku ba sai suka fara su yi masa sujjada haka kaga tsoron wani abu ya faru da gare shi shi yasa ya janye magana imani amma da gaske yake ya gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake shi yasa ibn kai da ya zano abubuwan da suke hada kalmar gaskiya ce daga ciki akwai tsoro yana hana shi ma mutane su su karbi gaskiya abu na tara wato makauniyar biyayya a ce ba kauniyar biyayya ka bi abin da ba ka san hujja ka san dalili ba kai ne kawai ka tashi kuri al'ada ce ka tashi ga ana yi mutanen ka suna yi eh, ka tashi ga manya suna yi ga shirgune suna yi kaga waye yana yi kawai shi kenan hujjar ka ita ce wannan wani yana ɗaya daga cikin abin da ke hana wasu su karɓi gaskiya Allah subhanahu ala. cikin dalilan da ya bayyana na bijirewar mushrikai su karbi gaske da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai wannan to idan kai da lahum tabi'u ma anzalallah qaruban la tabi'u ma a ta a wani kana aba shi a shay'an ya tabi yahtamuna zaka ce da su ku bi abinda Allah ya saukar sai su ce tabi ma na alaihi mun fa za mu ga abinda muka samu iyayenmu ne kai? lakin to koda iyayen nasu ba sa fahimtar komai ko ba sa shirya ba shiryayyu ba sai su bi su a haka A wurin Allah ce za ta lahu tabi'u ma anzala ba qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba aw law kana ash-shaytanu yad'uhum ila adab sa'id Allah ce idan ce su bi abinda Allah ya sauka su ce a a mu za mu bi abinda muka samu iyaye mu kai. Allah ce ko da ko shedan da yake kiran su zuwa ga azabar wuta sai su bi su ce bal qalu idza ba aba ala umma wa ila ala abarihim mutane? mun samu iyayenmu akan wannan addini saboda haka mu ma shi za mu bi wanda ta ce ba kauniyar biyayya saboda haka abinda mutum ya saba da shi ya tashi a cikinsa aƙida ce da ɗabi'a ce wani hali ne wani abu ne kowanninsa sai kaga ya hana shi ya karɓi gaskiya ba ma zai yi tunaninta ba ballantana ya bincike ta ballantana ya karɓi ta saboda ya tashi ya ga ana wannan yana jin kawai wannan shi ne ne Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin sarauniyar saba'i sarauniyar saba suke yi zamani ɗaya da abin suleiman wanda ya mai juma'a da cewa da ita mai nisi Allah ya ga ya nuna mana cewa <clears throat> mace ce mai hankali mai tunani wanda biya karanta kissar kissar ta da annabi suleiman zai gane zai gane mace ce mai hankali ko kula cikin tattaunawar da ta yi da fada da ta fi su haka su a gurinsu suna ganin za a iya fitowa a yaki da nan suleiman amma ita sai ta nuna musu ba zai yi ba ta na hannu uluba su na hannu ulubu wajen uluba su shari wal amru ilai farko ba za ta suka ce mata mu fa kinga muna da ƙarfi ba muna da tsananin yaki saboda ka in cewa kika yi yaki za mu yaki a tafsiri za mu yaki suleiman amma dai in duba ki ga me ya kamata sai ta ce inna muluka da dafaru karyata a cikin musu da ta'alu a isa da ahliha zilla da nalike ana musu cewa lamarin sarakuna masu mulki yana da wahalar in muka ji su tunkare su da yaki suka ci mu da yaƙi to gaba ɗaya duk wani abin da kuka sani na mu sai su sai su raba mu shi ƙasar nan ta kusa su ruga su rusa ta ce haka suke yi kuka ke wannan ɗabi'ar su ce kan kusa ta cewa shi ɗaɗe kuma haka ba cewa in ne mursi na tuni da yake hadiyar ta tsara da rabin biro da musu. zan dai aiki kyauta in annabin allah ne da yi gaske zan gane ko ba ɗaga wani zan gane kaga wani yaron cewa ba ciki mai hankali lokacin da ah, wanda aka je aka ɗauko gadanta na sarauta aka kawo annabi suleiman alaihissalam aka aji da ta shigo kila haka na arshuki haka ke yake kala ka annabu kai ka ce shi kai ka ce shi kuma bata ce shi bane bata ce ba shi bane ita dai ta ga irin doguwar tafiyar da ta yi kafin ta zo nan kuma ta ga cikin kankan lokaci a ce ga ta ya riga ta zo ta ina aka zo da shi So amma kuma za ta iya ta gan shi cika hudu kaga ta bar kofa a gudu, in shi ne ba ta ce ba shi ne in ba shi ne ba ta ce shi bane annabi Sulaiman sai ya ce wa uti da ilmi min hawa wa su ce ta je amma dai mu aka fara ba mu ilimi ka ba kuma mu musulmi ne ta ba musulmi ta wasaddaha wanda shine mawdu'in shi wasaddaha ma kan ta da ina kana min qawlin kare. abinda take bautawa ba Allah ba shi ya hana ta gari gaskiya ina saboda ita ta kasance daga cikin mutanen da suke kafirai ba da ta saso cikin kafirai ta taso cikin aqida mara kyau wannan shi ya ta gane gaskiya duk da kuwa ga irin hankali da tunani da Allah ya ba ta saboda haka wani lokaci irin wannan makauniyar biyayyar mutum zai tashi ya samu kansa cikin wani abu yana tsammanin shi ne gaskiya ya tafiya a kai ba tare da ya taɓa tubar wanda yake gaya masu da ya hujja sama wani yana da cin abin da yake tokare mutane su kasa da gaskiya abu na goma na su gaggawa saboda wani lokaci abu na goma hana mutane karɓar gaskiya akwai kasaratun babu wato kasratu ahlil babu a ga masu wanda suke kan wani abu na karya a kan su tiyawa waɗancan kuma a kaɗa kai na ya za a yi za a ce karya ne kuma wannan mutanen tiyawa suna kai a yi ba zai yi wa ce abin nan ba gaskiya ba ne kuma mutane jewa zama ba a gaske ba Allah kuwa ba wannan yasa da zani ba fa wa in ta akthara min fil ard yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa yarmu illa al-mansur inda a ce yawa ake dubawa to ba za a musulunci ba musulmi su ne kaɗan a duniya ba ba ba akwai addinai da suka fi su yawa kiristoci sun fi su yawa a duniya kaga wanda sai zama shi ne ma'auni ba shi ne ma'auni ba sauraka abin da yake ma wani shine hujja shine dalili shine a gamsar da kai da hujja da dalili shine ma wani sauraka illa ba ita ce alamar rashin gaskiya ba bal ma wani lokaci gaskiya ta fi kasancewa cikin kalli ba kalilan ba kula ta jiru a wancan yi ba kalilan su ba biya shakku Ƴan kaɗan yan kaɗan tunan su Allah yake faɗa النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة بلع الإسلام غريب سيعود غريبا كما بدأ وطوبى للغرباء musulunci ya fara bako zai kuma bako kamar da ya fara saboda Allah da Allah ce madalla ko aljanna ta tabbata ga waɗanda suke baki saboda ka alamar karanta ga rashin yawa ko yawa ba ita ce alama ba hujja ita ce alama shi ne alama wani lokaci yawan waɗanda suke kan barna yakan hana wasu su bar abin da suke kai na barna su dawo cikin gaskiya da suna ganin masu wannan abin da yan kaɗan waɗannan guda abubuwa guda goma tilka asharatun kamila ba wai da suke nan ba amma da waɗannan suna daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda suke hana mutane su bi gaskiya na ɗaya jahilci na biyu makaryaci daga ganin akan gaskiya yake na uku hasada na hudu girman kai na biyar bin san zuciya na shida san girma da shugabanci na bakwai yawan tarin zunubi na takwas tsoro na tara makauniyar biyayya na goma yawan mabarnata Allah ya sa kuma dace domin shugabanci gaskiya gaskiya ce kuma mai kabinta da yin nuna ƙarya ƙarya ce kuma kauce na kawo sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi da barakatuh